To madalla abokan aiki sanduka da kokari za mu dora daga inda muka tsaya madadin ma sauraro mu ne miki barka da zuwa. To jama'a assalamu alaikum. To to ya aka tsarki. Duk abin da aka siyo in motar nan an kashe an sha wata a gurin siyo kayan aikin ta sai an rubuta. wato da kawai da ya rufe duk wannan abun wallahi sai tunani na ya kwace na kasa tuna komai in gaya miki hmm. kawai da ya zo ya gaya min haka sai ya ce amma wannan kuɗin da aka bashi zai kira wannan dan uwan mijin babastawa zai ba shi kuɗin shi saboda ya hura mai wuta ke kuma daga baya in aka ba da sauran sai in baki na kina ce to shi ke aka ɗauko littafi suka fita da wannan abokin nashi wanda muke gida ɗaya hmm. suka je kofar gida aka yi lissafin komai da komai aka ba shi wannan bawan Allah kuɗi. Kuɗin shi aka fitar da kuɗi. Eh sai ya ce to ni fa a lokacin ni kin ga ba a gaya ma an ba da kuɗin mota kul ba ban hmm. sani ba ni ga abin da ya gaya min hmm. shi kuma mutum baba shawa aka bar shi aka sai da mota an take kuɗi tsaf an bashi. To. sai ya ce kuɗin wance fa na kayan ɗakin ta sai ya ce mai ina ruwanka ai mun fi kusa ai waye ai waye ai waye kaza da kaza da kaza kin ga kuma da suka yi haka suka rabu ai kin ga dan ya fitar da kanshi sai ya sa ko yaro ne a taso takanas a zo a ce mun da aka sai da mota gaba ɗaya aka sai da mota amma na ce ina kuɗin ki eh, ya ce tsakanin ku ne to duk yanda zaki ki karɓi kuɗin ki eh. to ni kuma kawai sai bai gaya min haka ba ya shiru shi sai shiru ni kuma ban sani ba a cikin ɗaki na ya kwana da sauran kuɗin nan wallahi ban sani ba dan ni ba abin da ya dame ni abin da ya dame ni kawai shi nake ni tun da muke da shi wai in ce bari in bincike shi wani abu wallahi ba na yi in ya gaya min zan ji in bai gaya min ba ma shi kenan mm. kawai in gaya miki washe gari sai ya ce min zai yi tafiya eh. ta ce ina zai je ce wani gari zai je mai nisa mm. amma sai ya fara zuwa ya karɓi takaddun mota ya kai wa masu mota idan suka ba da sauran kuɗi zai turo min kuɗi na mm. ta account ɗin wani abokinsa shi kuma zai cire ya bani zai turo min ma kuɗin da zan ci abinci sai na ce mai to ni ma ina so zan je gida na ce kaga tun da zaka kwana biyu gwara in je gida mm. na ce ka ban kuɗin mota mm. sai ya ce a'a waɗanda za su bada cikon kuɗin kayan ɗaki ai yau yi gobe muka yi da su mm. don haka ki karɓi wannan kuɗin cikon dubu goma ki karɓe su ki yi wasu ku siyayya in ya so ni kin ga kuɗi gaba ɗaya dubu ɗari zan baya wannan dubu goma ni na ba su kyauta ba wani abu sai na ce to bayanin abin da zan ci idan na da na ce kaga ba daɗewa zan yi a gida ba na ni na gaji da wannan yawa in tafi gida wallahi an ta asma'u duk sanda na zo gida kin ga mahaifiyata da take da marayu kanne eh. na ai kamata yi ni zan kawo mata gaskiya to wallahi sai in na zo gida mama na ta hada min su taliya su makaroni mm. shinkafa duk abin da kika sani ita za ta tarkata min ta ce in koma mm. to shi zan ta ci fa mm. kuma sai sanda ya kare sannan kuma sai mu zo mu fara juyayi in gaya miki na ce to sai ya ce a'a ma tsaya in dauko hijabi na muje je gidan waɗanda suka sayi kaya kawai su da cikon kuɗi shikenan sai muka je muna ba ma mu je ba sai muka je gidan wannan mamanta muna zuwa sai muka tarar da matar da ta sayi kaya na da kuɗin cikon kuɗin to sai ta ce ga cikon kuɗi yana ganin wannan dubu goma kyal a hannuna sai ya ce ai ya fasa ba ni dubu goma to in dauki dubu biyar in ba shi dubu biyar sai na dauki dubu biyar na ba shi dubu biyar sai na ce to ya ban kuɗin mota mm. kuma sannan ya bani kuɗin abin da zan yi amfani da shi idan na dawo sai ce min ai kwata kwata kwana biyu zai kwana biyu eh kwana biyu zai na ce to shi kenan in dai kwana biyu ne ma zan yi kwana biyu a gidanmu ke ma ki dawo eh in ya so idan ka dawo tun da ta can zaka sauka mm. sai ka biyo ta gidan mu sai mu taho tare ya ce min to shi kenan muka yi sallama a nan ya wuce yaje je gidan ita kishiyar tawa da ya je sai yake gaya mata cewa ai zai yi tafiya kwana biyu zai eh. sai ya auno musu shinkafa kwano biyu sai ya ɗauki kuɗi dubu biyu sai ya bata mm. sai musu sallama ya tafi nima kuma a ranar na ɗan su abin da zan siya kawai sai na kamo hanya na taho gida mm. da na zo gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai da na kwana biyar ko waya ma ban yi ba tun na bi na ɗaga hankali na haka sai na samu wannan makocin namu sai ya aiko a kira ni da na je gidan shi sai yake ce min labari ya ji mm. mijina yana gari kaza sai na ce a'a kawai ina nan sai kanwata ta kamun waya ta ce an ta ana ki ta ce to sai na ga shi ne hmm. ina ganin shi ne sai na daga sai muka gaisa a gidan makocin namu hmm. sai ce ai suna gari kaza nan nan kusa wani kamfani ne suka ɗauke su aiki yanzu wasu odan motoci suka yo so ake sun gyara motocin komai da komai sannan za a saki motocin a fara tallan su. Hmm. amma zai yi kaman kwana sati ɗaya ko kwana goma haka kafin yanzu eh idan mama tana da kuɗin mota in karɓi kuɗin mota a wajen mama na in koma kafin in je zai turo min kuɗin abin da zan ci zai turo min ta akan sun abokinsa na ce to shikenan sai na kashe waya sai na gaya wannan abokin nashi Ke eh. kaji kaji yanda dama a hansfree ma na sa ya ma ji abin da aka eh sai ya ce kai abin da ya dame shi ya shiru ya ce to wallahi wanda ya gaya min ba zai min karya ba baya garin da ya ce miki yana nan ya canza gari kuma motar da ya ce an yi odan motoci za su gyara aikin kamfani ne ya ce karya yake na ce amma ni ba zan gaya miki komai ba ki je kawai da ya ce ki koma ki koma mm. ki je ki sa ido ki ga sai yaushe zai dawo zai dawo ranar da na sati ɗaya a gidanmu ranar na kama hanya na tafi. Kika tafi. ai mawan mu ma har ta haɗa min kayan abinci haka. Kamar yadda aka saba. Yanda aka saba sai na kama hanya na tafi ina zuwa na ɗan yi kamar dai kwana biyar wannan abubuwan da ta bani da su nake amfani don haddasa omo su waye shi kuma zai aiko ba zai aiko ba shiru mm. ya kirawo ma waya in na sa abokin shi ya kira shi wanda muke gida daya in matar in ce ta dauko mana waya in ta dauko mu kiran duniya wallahi ba za mu samu layin shi ba mm. wallahi an ta asma'u sai da yi kwana tamanin da kaddara ko ganganci da <laughs> biyar eh kusan shekara kwana biyu sai da ya kwana tamanin da uku kin ga a wata ɗaya kwana nawa ne babu a wata uku mm. kwana bakwai ne babu mm. haka yi wannan kwanakin ni kuma duk wannan kwanakin da aka yi ina nan ina jira kawai ni ina ma na ga kafar tafiya gida in je gida in ce me <laughs> ina nan yau in Allah ya taimake ni na je na ci a can gobe can zan koma shiga gida gida wallahi wallahi hakan daga nan zuwa nan gida kan makar gidan kakar shi eh. gidan ita wannan mata wannan maman ita matar shi ban san ma aya ya ba tunda ni kin ga ba wani good time muke yi da ita ba tana son hmm. a gefen ta ina nawa sai dai wani lokacin wannan yaron da na ce miki danta yana so na eh. sai kan zo in ya zo ina da abinci zan dauka in bashi shine ma wani lokacin zai ce mana zai ce min kwanan mu kaza yau an ci ba mai girki ba in ce Allah ya kyauta kin samu abban mu in ce ba samu ba mu ma mun kira shi ba ma samu haka dai zai zo mu dan yi hira dauki dan abin da nake da shi in ya cika cikin sai ya kama hanya ya tafi gidansu eh sai ya ce to shi kenan hmm. haka muka yi ta rayuwa eh. hatsam ranna sai ga shi ya dawo hadara hadaran ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai a ah, ba ma haka akai ba hmm. zazzabi na fara to da na fara wani irin zazzabi to dama ni ina zazzabin typhoid gaskiya mm. kuma in ya taso min ina shan wahala ba kaɗan ba da na ga haka yana nema ya zo sai na tattara ina ina sai na gida ta sai na taho gida ina zuwa gida haka da na je in kika gani a lokacin kika gani yanzu ba za ki ce ni ba a lallai kai haka na je gida ina zuwa gida ma na taron maman ba ta nan ta je gidansu mm. kuma da ta je gidansu washe gari da sassafe za su yi sammako za su tafi garinsu mm. ita da mamanta ai kwan gaya miki kawai ban yi ƙasa a gwiwa ba kishiyar mawana tana gaya min haka sai na goye ta sai na tafi can gidan su mamanta ina zuwa me yasa ne ki ya na gan ki haka kaza da kaza ba bakin ma dai kawai zazzabi na samu guri na kwanta aka karɓi yarinyar nan hmm. to wallahi zazzabin nan kamar jira yake in zo nan kwana muka yi ban bacci ba na ringa wasu irin abubuwa ni ban ma san ina yi ba zafin zazzabi ne bacin rai ne Allah masani mm. haka dai da kakanmu ta ga haka sai ta ce ba zancen tafiya gobe ki zauna eh sai ta ce bari su zauna su ga yadda jikina zai in ya so ne za su yi tafiyar ai oh eh tafiyar da su eh tafiyar da za su in suka ga yanayin jikina inda sauki sai su tafi ana haka kwana na biyu da zuwa kawai sai ya kira waya ya kira wayan mamamu wai ya kira iso na wanda muke tare da ita ta ce yi na taho gida mm. dan in ta gidan mamanta ma na je ita wannan matar ta ban kuɗin mota kika ta na taho ta gaya mai na taho gida sai ya kira wayan mama mu sai mama mu ta ce mai i ga ta nan ta zo ba ta da lafiya sai ta ce kana ina sai ce ga shi nan shi ma a mota ya wuce bidda amma in Allah ya da komai dare a nan zai sauka zai zo in ya so in dare bai yi ba sai mu wuce da shi a rashin lafiya da sauki eh hmm. mama mu ta ce sai ya zo yana zo aiko ba shi ya zo garin nan ba sai wajen karfe tara na dare ya zo ya zo ya zo ma lokacin ina kan zazzabi da ya zo maman mu ta ce wallahi ko wanda aka tono daga cikin rami iya abu da ke da inna lillahi ga lokacin sanyi ne sanyi ne ko lokacin sanyi ne ta ya za ki gani ya yi fitu fitu ya fita daga hayyacinsa dauɗa jikinsa ma kadai tashin hankali sai kun sha wanka kenan Tana ta shi ina wani wanka. Ya kuma su ya wallahi in gaya miki eh. a ranar ya zauna don a nan gidan su maman mu ma a nan ya kwana mm. aka kawo mai abinci ya ci wai matafiyi ya zo da tsaraba ni dai a ranar na <laughs> ni ban sani ba ban san eh, amma dai kakan mu ta wai ya zo da goba eh irin goba ta oh, goba so ke <laughs> ta da goba in ji kaka ta take ban eh. labari tace kakata ta kasa haƙuri tace wani yace na amsa ce dan Allah daga ina kake yace ai tafiya mi ka gazaba Eh, ya fara ba ta labari ai shi daga nan ya je gari kaza ya je gari kaza ya je gari kaza sai kuma kowa ya gida ban yi ba na ce wai tun tafiyar nan da yayi na zo eh, gida na koma bai da ba ban fada. ba ai na san a gidan mu ni mai laifi wato shi da kan da an yi an yi an gaya mun cewa in hakura wannan mutumin hanyar da ya ɗebo ba mai billewa ba ce in hakura da ƴan uwan babana da na mamana har mahaifiyata an gaya min na ƙi yadda ke kuma kina kallon abin wallahi ni gani nake mm. ina mai addu'a wata rana zai canja haka nake gani ko yaushe zaton da nake masa kenan ashe ba haka bai ta kawai in gaya miki a ranar da ya kwana washe gari ai ina ganin shi nace na ma ji sauki kawai na tashi aikin da babu dalili saboda so nake kawai mu tafi eh. na san in ya kubuce mun. a ranar in ya kubuce min ya tafi ban san abin da zai faru ba ina tunanin dawo wannan da ya koya da da kuɗin kayan ɗaki to shi isa kin gane ke biki an ce da ya dawo din ba eh in ce in sai an tara ruwa yayi tukunna zai wanka ina Ni ita ma nake ta wannan ni ina tunanin kuɗi na ne kawai ya fito. Mm. A ranar ma da na zo ni da ya zo na manta ban gaya miki ba a ranar da ya eh. zo. Mm. Sai mama na ta ce kawai ina kwance ina irin rawar zazzabi haka kawai sai suka gana tashi ya yi sallama ya shigo falon gidan su maman mm. ina kwance ni kuma akan kujera kawai sai suka gana tashi ina tashi kafin mamun mu ta tashi hannaji na irin na shaƙe mai wuya. Ni kuma wallahi ban ma san nayi ba eh ban ma san nayi ba dan wannan kakata tana ban labari ta ce da kin kisa haɗi da su sai da ya fito waje. Kai ta ce da kyar aka kwace shi na ce ni na ma sani <laughs> saboda a lokacin ko a yanda nake ji a raina ma in aka ce wa zan kashe Allah zai iya nuna shi saboda ya mun abin da ni ban taba tunanin zai cuce ni ba a cikin rayuwata mm. har abada in aka gaya min halin shi ba mai kyau bane mm. wallahi hasali ma ko mahaifiyata ce ta faɗi aihunsa ina jin ciwo Ta ni gani nake kawai zai gyaru mm. a yanda nake gani zai gyaru kuma kullum yanda zai ce Allah ya ban mahaifina haka nake addu'a Allah ka shirya min mijina Allah ka dawo da shi hanya madaidaiciya wallahi yanda kika san tiri ta in gaya miki da na nuna na da sauki na ce mama mutum da tafiya za ku kawai ku tafi mm. na ce ni ma yau zan tafi na ce kawai ku tafi sai kakata ta ce ai yau sun riga sun yi rana wannan tafiyar da za su yi mai nisa mako mm. shi ya kamace ta ta ce sai gobe za su tafi a ranar na ce to sai muka shiga wani daki da shi da sha muna akwai safayar gurare a cikin gida sai muka shiga da muka shiga sai na ce mai ranar labari a ranar washe gar ranar da yanzu na ce ya na ganka haka mm. wani iri ko tafiya ba nasara ne to a cikin lokacin da ya yi tafiya a watannin nan da ya ɗiba mun taɓa waya da shi sai nake ce masa wai ina ya shiga haka an rasa ma inda ya shiga sai ya gaya min ai ya je wani gari ne mm. so yake zai yi oda ta gawayi mota tirela guda zai siya ta gawayi ya zo da ita garin nan ya raba wa masu siya mm. in ya so sai a haɗa masa kuɗin sa ai wannan kuɗin na karɓe su wance tafiya ne da su don in juya su a samu alheri har cikin raina ban ka komai ba na mai addu'a sosai a lokacin na ce Allah ya sa a samu ninkin ba ninkin abin da aka saka mm. kuma na zo na tufa da addu'a a gurin ubangiji na haka nake kwana in tashi in hana ido na bai ina gaya wa Allah ina gaya wa Allah ashe shi duk tsara ne yake da hmm. muka shiga ɗaki sai na gaya mai na ce mai ya haka sai ce min ai sun zo da motar gawayi ai tana kwana ɗan gora a haka fita fita ne eh, amma ko gawayi ne ne <laughs> da ba ki ganna haka ba na ce eh. na gan ka sai ai tafiya a babban mota duk wankan ka sai kai dauɗa na ce haka ne musamman a cikin gawayi eh ai kon gaya miki <laughs> Ni kuma a lokacin na riga na share daga al'amarin shi. Eh. Gaba ɗaya na kawai da abin da ya faɗa min jin shi nake yi wallahi. Ni na san ba haka bane. Saboda a lokacin an ce lamba ɗaya na makaryaci kawai shi zan bayar. ba za ki mai kara ba wallahi ba kara ai kawai saboda in mutum ya miki karya ba ɗaya ba ba biyu ba dole ki buga masa stan wato shi ya zama makaryaci kawai ya karɓi takardar sa a hannun dama ko a hannun a ah, kai karya ka karɓa a hannun dama sai dai a hannun hagu <laughs> Eh. wallahi in gaya miki sai na ce to yanzu ya bani kuɗin motar da zan da zan tafi sai ya ce min daga nan ba gida yayi ba zai koma wajen gawayi nan dama turo shi suka abokanan tafiya shi ya shigo gari ya samu musu masu siya masu siya to yanzu kuma an samu masu siya ya samu wani zai siya rabin mota wani kuma wani kuma za a raba masa biyu hmm. wannan rabin ɗaya kwata ɗaya kwata ya ce to haka za a yanzu ni bari zai ban kuɗin mota in tafi na baya yana ne ya tafiya ya saba da shi na ce to kuɗin motan fa inna lillahi ai wai wai ai ban san ba kuɗi a jiki na ah, ce ah, ba kuɗi ah, kaman ya sai ya ce mu wallahi bi wance ban dira da kuɗi ba lamarin duniya ya sani mota ce kamar ya mutum ya wannan tafiya kuma ka gaya min ka siyo kayan kuɗi mm. amma ka ce min baka dire da ko naira biyar ba sai na gaskiya ba zai yiwu ba na mm. ce to ko sai dai duk inda zaka tafi neman masu siyan gawayin nan zan bi ka mm. idan na bi ka in ya so mu je ce mai nace in kai wa kanka kuɗin mota za ka mu mm. sai na ce ni fa ban yadda ba ma nace kai da kake boye kuɗi a cikin ta zuge sannan ka ce mun ka da kuɗi sai na ce wallahi sai na caji ka sai ya ce cajewa na ce wallahi yau sai na caje ka kuma caje tun daga waje har ciki Kantara ko ganganci sai ce to caje ni kawai sai na ga yayi saranda kuma dai da yayi faɗa haka sai na jiki na ya bani to ba kuɗin a jikin shi dai inda kuɗin ba zai yadda ba wallahi eh. kawai sai na ce to shikenan na na ce shikenan ba komai mm. ya ce to yayi min sallama ya kama hanya ya tafi na ce to goban Allah ya kai mu zan tahu. ya ce shi ma goban Allah ya yana gida na ce to shikenan na zo na gaya su mamanmu na ce kawai ni zan koma can gidanmu in ya so gidan mu zan tafi sai mu ta ce kin ga ki tafi gida tun da dai kin ji sauki mm. ki je gida can gidan babana kenan mm. ki zauna ki dan kwana uku haka Jikin ki ya ƙara watsakewa ki tabbatar kin ji sauki ki shanya magunguna ki har su ƙara ruwa mama na duk ta biya aka zo aka mm. min ƙara ruwa aka sayo magunguna ki shanya magunguna ki ki tabbatar kin ji sauki mi waya da ke ni ma hankali na zai fi kwanciya in yi kwanakin da na ce zan yi a tafiyar nan na ce to shi shikenan aiko ranar da na zo gida washe gari da muka yi na kira su a hanya suka ce ma na kira su a waya suka ce mun suna hanya sun mayi nisa hmm. ni ma kawai na goya ta na saba jaka na ce alabama alkhairi sai can garin da nake na tafi ina zuwa gida eh ina zuwa gida na dauka ya zo ba ya gaya mun ba ranar da ya tafi ya ce mun gobe zai je to kin san Allah sai da ya kwana tara ah? sai da ya kwana tara kafin in kai shi kuma a ranar da ya zo gida dan ni har na shiga daki ma na rufe sai na ji ana babbaga kofa da ke gaskiya ina da tsoro in ba a gida na yake ba komai zafi ga gidanmu da mutane amma sai na rufe kofa ɗaki na sannan nake iya bacci hankali na kwance sai na ji ana buga kofa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ƙara bugawa sai na ce waye sai ya ce ni ne sai na tashi na buɗe kofa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. a yanda na ganshi na rantse miki da Allah a ce baki san shi ba ki taba ganin shi ba kawai ya biyo hanya mm. ke ma kin biyo zaki matsa dan ba zaki ce ma mutum mai hankali bane wannan daudar da yayi a ranar da na ce miki na gan shi yayi da ki wallahi sai ta zama nafila akan wannan wanda wanda ya kara yawa eh na ce daga ina kake haka sai ya ce min ahi kaza yanzu ba lokacin magana bane ba na ce me ya faru ni dai ka ga min wani abun ko hankali na zai kwanta sai ce yanzu dai ba lokacin magana bane ba kawai sai ya cire riga zai kwanta na ce a ina ta na ce ai wallahi ba za ka kwanta a haka a je ai wanka mm. na yi maza maza na tashi da janyo ruwan wanka a rijiya wajen karfe goma sha mm. biyu a lokacin na dare mm. na janyo ruwa ina janyo ruwa sai ce shi ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba na ce ni ko wuta zan kai asuba ban kunna wuta ba nace in Allah ya da zan kunna wutar gawayi yanzu in dafa maka ruwan wanka nace amma ni in dai zaka kwanta a haka to gaskiya ba a katifa ta ba mm. sai dai in a ƙasa zaka kwanta mm. ai ko yace to in dafa ruwa in tashi haka na hura gawayi da kyar na kunna wutar nan naje na kai masa ruwa yi wanka sannan ya ya samu guri ya kwanta ya ce mun wani abu wallahi bai ce mun ba a haka tun sha biyun daren nan ban rintsa ba mm. na kwana a zaune ina mamakin ikon Allah kawai ina zaune nan sai na ga yana tarwar sanyi ta yana tarwar sanyi sai na ɗauko bargo na ce mai ya lulluɓa sai ya ja bargo ya lulluɓa aiko kafin safa jiki ya rikici zazzabi zazzabi ciwon ciki in ya fara ciwon ciki wallahi sai ya fita daga hayyacinsa sannan zai dawo eh. daidai a haka ya wuni ita kishiya ta ma bata san ya zo ba gashi bai dare da ko naira biyar ba balle a siyo mai magani shuru shuru shuru shuru shuru ni dai da na samu ma na samu abin da aka ci a ranar hmm. ni ina muna na gan shi matsala ta zo karshe amma tun da na gan shi dama da wannan yanayin kawai ana ruwa yi sanyi hmm. eh kawai in gaya miki sai ya wannan sai ya ce min ranar da zai yi kwana na biyu da zuwa hmm. haka muka kwana ban yi wacce ba dan da cikin shi ya fara murdawa sai ya fara cewa wanci ya yafe mu wanciki ya mun kaza da kaza da kaza na miki abu kaza na miki kaza na miki kaza eh, eh faɗa na miki kaza na san in na mutu Allah ba zai bani ba dan Allah ki fi kawai sai nake ta kuka mm. nake yana gaya min ina kuka kayan ɗakin ki ma sawa ne aka rufe miki baki yanda ba za ki iya cewa komai ba kika sai da kuɗin kika bani gashi nan na tafi da kuɗin sun cuce ni sun karɓa kuɗin waye waye waye yana ta barin zance yace ta faɗa in ga miki kawai sai na ji shiru ina jin shiru ni kuma wallahi na ɗauka ya mutu ni ban san ma na iya ihu ba sai a ranar kawai da na kwarma ihu eh sai na buɗe kofar ɗaki na fito tsakar gida sai na je ɗakin abokin nan nashi ɗakin matar sanaki ta bugawa ai kafin masu su buɗe ɗan ɗaya ɗakin har sun buɗe suna zuwa suka tarar da shi a sume a da za mu tsaya abokan aiki gare ku thank <laughs> you